bidiyon wannan gayen suna samun 100,000 of views Million of views kawai ta hanyar kirkirar hotuna da AI da ƙirƙirar labarai masu jan hankali yana ɗorawa a cikin wannan account nashi. A cikin wannan bidiyon zan na muku step by step yanda za ku haɗa labari ku ƙirƙiri hotuna ta AI sa'annan kuna samun million of views, thousand of views akan account naku na social media. Da za ku bi bidiyo da kyau za ku ga cewa ba wani dogon editing ake yi a cikin su ba, kawai yana ƙirƙirar images ne sa'annan kuma ya zo ya yi voice over number akan waɗannan images ɗin kuma yana samun million and thousand of views akan waɗannan bidiyoyin so a cikin wannan bidiyon zan na muku similarly yadda za ku yi irin wannan ba tare da wani dogon wahala ba so kafin mu shiga a cikin bidiyon idan wannan shine farkon ka a wannan channel sai kima an fasaha tv channel ce da muke kawo bidiyo kan yadda ake samun kuɗi online da kuma yadda za ka yi amfani da artificial intelligence da kuma hanyoyi na investment da za ka riƙa samun kuɗi online a kowace rana saboda haka da ku manta da mu subscribe a wannan channel da kuma sharin na wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da abokan arziki da hikima an fasa hikima an fasa ga hikima an fasaha na TV Ok, mataki na farko da mu fara bi shine ƙirƙirar labari. kada ka dama a cikin wannan bidiyo zan nawo kan zaka kirkiri labari ba sai ka tsaya da kanka kana tunani akan labarin da zaka kirkira ba su zan nawo kan zaka kirkiri labari ta hanyar chat gpt kuma ya baka ainihin from da zaka yi amfani da shi domin kirkirar hotuna duka ba sai ka tsaya ka yi wannan aikin da kanka ba abin da zaka yi shine kai downloading na chat gpt application ko ka je akan website din su ka ƙirƙira account zai ka maka page kamar haka sai ka danna a wurin da zaka rubuta prompt kai pasting na wannan prompt ɗin da ka ga na yi a nan. Zan sa muku shi a description na wannan bidiyon za ku yi zuwa ku yi copy ku yi amfani da shi idan kuma kana da naka kai za ka yi amfani da shi. Amfanin wannan prompt shi ne kai tsaye zai rubuta maka labari a cikin yaren Hausa na labarin da kake so. Kawai za ka zo ne ka canza wani kalan labari kake so daga cikin prompt ɗin sa'annan zai maka generate na wannan labarin da kuma ainihin prompt wanda za ka yi amfani da shi ka ƙirƙiri hotuna a ta AI ba sai ka tsaya kana tunanin me za ka rubuta ba. So already na riga na tsara maka wannan prompt ɗin kuma za ka iya zuwa ka yi customizing ɗin shi yayi daidai da abin da kake bukata So idan kuka duba gashi nan ya riga ya gama ƙirƙiran mana labari da yaren Hausa gashi shi nan kuma ya bamu prompt a yaren Turanci wanda za mu je mu yi amfani da wannan prompt ɗin domin ƙirƙirar hotuna. Bayan ƙirƙirar labari ya kammala, mataki na biyu shi ne hotunan da za ka yi amfani da su a cikin wannan bidiyon. Kada ku damu a cikin wannan bidiyon zan nuna muku hanya mafi sauƙi za ku ƙirƙiri hotuna ta cikin WhatsApp ba tare da kun fita wani wuri ba sashin na wani website. A cikin wannan kuma za mu yi amfani da website guda biyu. Za mu yi amfani da Copilot wasu Bing wanda kuke amfani da shi da website yanzu sun ba da dama za ka yi amfani da shi ta WhatsApp sa'annan kuma da Meta AI. So amma a cikin wannan bidiyo din na yi recommend na kai amfani da Copilot saboda shi ne ke ba da irin images ɗin da ake amfani da su a cikin irin waɗannan bidiyoyin. So saboda haka sai mu zo mu yi copy na wannan prompt da ChatGPT ya bamu ɗaya bayan ɗaya. Misali za mu yi copy na wannan prompt ɗin, muna yin copy shi sai mu yi minimizing mu kuma a WhatsApp. So zan ajiye muku link ɗin za ku yi amfani da shi na wannan Copilot ɗin, shi ma za ku iya samun shi a description na wannan bidiyon idan kun je a cikin website ɗina. So kana dannawa kai tsaye zai kai ka ta inda za ka fara chatting da wannan ko Copilot ɗin. So bayan ka buɗe shi a cikin WhatsApp kamar haka abinda zaka za ka yi shine sai ka zo ka yi pasting na wannan prompt da ka yi copy daga ainihin chat GPT. So bayan ka yi pasting ɗin shi sai ka danna a kan wannan alamar ta tura sako kai tsaye zai fara creating na wannan hoton da ka ƙirƙira. So ka ba shi dama 'yan mintuna kaɗan ko in ce 'yan sakanni kaɗan za ka ga hoton ka ya kammala. Bayan ya kammala wannan hoton za ka ga cewa gashi nan hoton is very perfect. So akwai abubuwan da za ka iya yi domin ya character ka ta kasance consistence a cikin wannan bidiyon ba shi zan yi focusing a kai ba kawai zan yi focusing ne akan kirkirar images so za ka iya zuwa ka gyara prompt ɗinka irin yadda kake so ta yadda kake so tufafinsa su kasance da duka za ka iya zuwa ka canza a cikin wannan prompt ɗin so saboda haka za ka je ka yi kwafin su ka ci gaba da kwafi ɗaya bayan ɗaya kana creating na images ka tabbatar cewa hotunan ka sun yi kama da juna so mataki na ƙarshe bayan ka kammala kirkirar hotunan ka baki ɗaya shine yadda za ka haɗa waɗannan waɗannan hotunan kuma kai voice oba na wannan labarin da ka ƙirƙira so abu na farko da za ka fara yi shine ka je ka ƙirƙiri boyis oba a cikin wannan za ka iya kwafi na text ɗin gaba ɗayan shi ka je a 11 labs kai generating na voice oba idan ba za ka iya yi da kanka ba sai dai wannan ba zai yi daɗi kamar yadda kake so ba domin ko ga yadda voice ɗin zai kasance akwai wani bahaushe mai suna bokawasa wanda ake yawon yi wa dariya a cikin garin Rano. amma idan ka je ka ƙirƙira da kanka ga yadda zai kasance labarin wani boka da aljanu akwai wani bahaushe mai suna boka wasa da ake yawan yi wa dariya a garin rano a cikin wannan tutorial na zaɓi in yi voice over da kaina da haka a cikin wannan bidiyon kai tsaye editin za mu yi amfani da ita domin editin na bidiyon mu ita ce zan yi amfani da ita domin yin recording so a cikin wannan tutorial zan yi amfani da InShot za ka iya amfani da CapCut ko kuma wani video editor da kai free So bayan mun buɗe bidiyo editor ɗinmu na ainihin in short page zai kawo mana shine wannan sai mu danna akan bidiyo sai mu danna akan new. So zai kawo mana wannan pejin za mu zaɓi dukkanin hotunan da muka ƙirƙira ta ko pilot wanda za mu yi amfani da su domin ƙirƙirar wannan labarin. Da haka za mu zaɓi hotunan ba tare da ɓata lokaci ba. Daga nan za mu je mu zaɓi Canva bayan mun zaɓi Canva za mu zaɓi ta TikTok domin za mu yi wannan bidiyo ne a TikTok da kuma Reels. su daga nan abinda da za mu yi shi ne sai mu zo mu yi zoomin na wannan hotuna ɗin mu tabbatar cewa sun yi daidai da wannan kamba da muka zaɓa. So bayan mun kammala sassaita hotunan mu abu na gaba da za mu yi shi ne voice over. So za mu zo mu danna akan wannan icon ɗin na alamar sound wato na alamar music kenan. So kafin mu ƙirƙiri voice over idan ba ku manta ba labarinmu yana a cikin chat GPT. Don haka cewa koyaushe mu yi minimizing mu koma a chat GPT mu karanta labari sannan mu dawo mu yi voice over a shi abu ne zai ɗauki dogon lokaci. da haka hanya mai sauƙi zaka za ka iya bi shi ka yi copy na wannan text ɗin gaba ɗaya ka tura zuwa wata waya ƙila ta WhatsApp wanda za ka iya dubawa kana karanta wannan saƙon kana yin voice over wanda za ka kammala a ƙasa da minti ɗaya zuwa biyu. So bayan text ka ya riga ya rediyo a cikin wata waya ka je ka koma a cikin edita ka taɓa wannan alamar ta speaker. So kana taɓa alamar ta mic zai kawo ka wannan pejin ka taɓa wannan dot ɗin kai za ka ga cewa ka fara yin recording sai ka fara recording na sound ɗin da za ka yi amfani da shi. So bayan ka kammala rikodin da zaka zo kai preview na sound din zaka ji ya zo kamar haka. Akwai wani bahaushe mai suna Boka Wasa da ake yawan yi wa dariya a cikin garin Rano. So domin takaici bidiyon kai tsaye zan je in kammala sound din gabaki daya sa'annan mu dawo mu ci gaba a cikin bidiyon. So idan kuka duba already yanzu na riga na kammala sound ɗin kun ga ga yadda na sassaita sound ɗin na riga na sassaita komai ya kasance yayi kyau so yanzu mu ji gaba domin editing na hotuna din So kamar da kuka sani hotuna yanda na saka su shine kowanne hoto na saka kusan hoto biyu ne kaɗai na yi amfani da su a wajen boys. So yanzu zan je in yi uploading na dukkanin sauran hotuna din So kowanne zan saka shi a daidai yanda ya dace da boys ɗin shi. Kowanne sai ka bi boys ɗin daidai inda ake bayani ka san daidai inda kai na prompt irin wannan. So sai ka je ka ɗauko hoton ka saka daidai wannan wuri din So bayan ka zo ka ɗaɗɗora hotunan ka kowanne ya hau bagirin da kake so. abu na gaba shine da kuka duba wancan bidiyon nashi za ku ga cewa akwai wani animation hoto yana ɗan yawo haka lokacin da yake magana so za mu yi wannan ta hanyar keyframe animation so idan kuka duba za ku ga ainihin hoton mu dama yana da girma mun yi zooming ɗin shi ne ya cika screen kamar haka so abin da za a yi shine za mu zo mu danna akan wannan clip ɗin baki inda muke so yi wannan animation ɗin za mu danna shi daga farko daidai maganan da muke so wannan hoton ya kara daga nan za mu taɓa shi idan muka ka taɓa wannan hoto ɗin za ka ga wata alama can ta bayyana a gefen dama sai ka taɓa ta wannan shine keyframe daga nan sai ka zo a ƙarshen inda kake so wannan animation ɗin ya ƙare sai ka sake taɓawa so sai ka dragging na hoton ka ja shi a zuwa gefen da kake so yayi yi so misali dan ka duba wannan hoton na ja shi zuwa gefen dama ta yadda zai kama animation zuwa gefen hagu kamar yadda kuke gani so zaka je ka yi ma dukkanin hotunan ka haka kana zabawa kana daidai yadda kake so animation din ya kasance so ba ta da bata lokaci ba zan je in yi ma dukkanin sauran hotuna wannan keyframe animation din saboda kai ma sai ka je ka yi ma sauran hotunan da zaka yi amfani da su ka tabbatar kowanne hoto ka saita shi daidai inda maganar eh, da ta shafi wannan hoton take ta yadda zai kasance labarin ka ya ƙayatar ya kuma nishaɗantar da masu sauraro So bayan na bi kowanne hoto na kammala aiki na ga yadda zuwa ya kasance. Labarin wani boka da aljanu. Akwai wani bahaushe mai suna Boka Wasa da ake yawan yi wa dariya a garin Rano. Ya yi iƙirarin yana iya magana da aljanu, amma da ɗaya mutane ba su taɓa ganin aljanu sun bayyana a gare sa ba. Shi ya sa mutane suke yi masa dariya. A kullum yana fitowa a cikin kaseta yana jan hankalin mutane cewa yau fa aljanu za su zo. Sai dai kullum suna jiran aljanu ba su zo ba. Ranar wata Laraba, Boka Wasa ya kira jama'a ya ce, wannan rana ce ta musamman aljanu na za su zo domin su taimaka taimaka min. Ai kuwa jama'a suka taru kamar yadda aka saba suna jiran abin mamaki. Sai gashi ana cikin jiran haka wata iska mai tsananin ƙarfi ta zo daga ƙasan ƙasa. Ta fara zagaye kusa da boka wasa mutane suka fara mamaki. Iskar tana ta ƙara ƙarfi sai ga wata ƙungiya ta duhu ta bayyana. Tana ta rawa a sararin samaniya. Boka wasa ya fara girgiza tare da tsananin tsoro. Amma boka wasa bai nuna wa mutane ba sai ga aljannun da yake kira suna fitowa daga cikin ƙura abin ban dariya. Waɗannan aljanun ba su kai yadda ya tsammani ba, sun fito kamar ƙananan yara suna masa tsalle-tsalle suna dariya. Bokawa sai ya fara ja da baya yana neman hanyar guduwa, amma kamin ya fice daga garin wani aljani daga cikin su ya wub da shi ya buga shi a ƙasa. Kafin ka ce kwabo sai ga bokawasa yana yawo a cikin sararin samaniya kai ka ce wani tsuntsu mai fika-fikai. Mutanen gari dai sun fahimci bokawasa ƙarya yake, saboda haka suka ta bushe masa da dariya har hawaye suna zuba a idanuwansu. Daga wannan lokacin rashin buka wasa bai sake jin sauƙin mutanen ƙauyen ba saboda ko da yaushe suna yi masa dariya. Kai tsaye da za ku ƙirƙiri labarai irin wannan kenan ta hanyar AI. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyon ka ta manta da mana subscribing, liking da kuma share.